eto eh, a gaskiya fi abin akwai ban tsoro matuka musamman inda gwamnati za ta dage ta nuna ita yakin nan tana so ta yi shi ne har sai ta gama shi tana kuma toshe duk wata hanya da ake neman abi in ma sulhu ne a yi a yanayi irin wannan duk wa'yansu kungiyoyi wa'yanda suke ma'amala da irin wannan kungiya da ake wannan fafutuka da ita a najeriya sai ta yi in suka samu dama su nemi taimakawa kungiyar ma bayan haka nan su kansu mambobin kungiyar tamu na nan cikin gida najeriya suna da kokarin su faɗaɗa al'amuransu kamar yadda za ka ga sadda aka faro abin wani dan wuri ne kawai amma ya zuwa yanzu yana ta ci ya shiga wasu jihohi ta inda misali ma irin abubuwan da suke faruwa kwanan nan akwai dokar ta ɓaci a misali maiduguri amma bai hana a samu 'yan bindigan da ake cewa sun shiga sojan gona sun je sun kona wasu gidaje sannan suka je suka tara hanya a ce an tara hanya an yi kisan gilla ma mutane kusan fiye da ɗari ba tare da sojoji sun kai ɗauki ko kuma sun je wannan guri ba so saboda haka lallai dole ne gwamnatin najeriya ta yi da gaske don kiyayewa kowane irin wannan a cikin ƙasa don ko da yake ta na kenya hakika sojojin gwamnatin kenya ne suka da aka kai suka kasance sun ba da gudunmawa kamar yadda su ma 'yan alshabab suka faɗa wannan ne sakamakon abin ya sa suka ɗau wannan matakin da suka ɗauka to mu da a najeriya a yanzu sojojin cikin gida ne suke yi saboda haka wannan kungiya ko ita kanta ko kuma mataimakanta na tabbatar da in ba gwamnati da gaske da aka kawo wannan al'amarin ba za a kai ga wancan yanayin tun da su ba masu yafiya ba ne kuma a kullum suna samun masu ƙara taimaka musu daga waje ko kuma cikin gida To, waɗanne ƙwararren matakai ne gwamnati za ta iya ɗauka da zai hana irin haka aukuwa alal misali me a dokance kai jami'in tsaro ne menene gwamnati za ta iya yi na zahiri da baɗi baɗini da zai kare ƙasa ko kuma 'ya'yanta daga fada cikin irin wannan hali da aka shiga a Kenya? To, wato daga cikin babban al'amari na farko shine gwamnati ta tabbatar da cewa in an samu wani wanda yake ana zargi ya aikata laifi to ta kokari ta amfani da dukkan madafan ikon da take da su wurin tabbatar da an hukunta wanda ya yi wannan al'amari don rashin yin hakan shi ke sa wasu suke harzuka su ɗau makamai kuma da zarar su ɗau makaman nan tun da ba kaki ba uniform suke sabo wanda in suna zirga-zirgar su za a gansu da shi da wuya in suka fara irin wannan goron ko kuma suka fara mai da martanin nan a iya magance abin tunda akwai hanyoyi da yawa da za su samu makamansu daga kasashen waje balle ma musamman a cikin gida Najeriya yanzu makamai sun riga sun fansama hannun mutane da yawa sun san hanyoyin su sun san inda za su bi su cimma duk wasu muradu na gwamnati da tabbatar sun yi ramon gaya ko da ko wanda za su dau sa a kansa shi bai san ba bai san sauka ba abinda da suke so su nuna gwamnati shine su fa da sauran karfin su kuma ba a isa a yi tsammanin wai an tauye su ba tunda yanzu a nan na Najeriya da ake magana ai ba da daɗewa ba gwamnati take cewa an kashe shugaban ana zargin an kashe shugaban kungiyar boko haram to amma har yanzu a yau kuma ba abin da ya sauya daga cikin hare-haren da suke kaiwa sai ma